Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a yau talata 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an fara kace na ce tsakanin al'ummomin jihohin Bauchi da Gombe a kan batun jihar da ke da rijiyoyin albarkatun mai da aka kaddamar a makon da ya gabata. Bayan haka za ku ji cewa al'ummomi daga ƙauyuka sha biyar na jihar Sokoto suna shari'a da kamfanin simintin buwa da gwamnatin jihar ta Sokoto a kan batun wasu filaye da aka raba jama'ar yankunan da su don kafa masana'antu. kamar kowace ranar talata a wannan lokacin yau ma muna nan tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya Hukumar Lafiya ta Duniya ta sauya sunan cutar ƙyandar biri zuwa mpox tana nuna damuwa ga sunan da aka danganta da daɗaɗɗiyar dabba. Ana iya fassara ta a matsayin nuna bambanci da wariya. Hukumar Lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa mpox shine suna da aka dace a kira kyandar biri. Tana mai cewa za a ci gaba da amfani da sunayen biyu har izuwa sabuwar shekara. lokacin da za a daina amfani da tsohon sunan. Ya zuwa yanzu an gano sama da mutane dubu tamanin da suka kamu da cutar a cikin ƙasashe da dama da ba su kai rahoton cutar da ke da alaƙa da ƙananan yara a baya ba. Har ya zuwa watan Mayu ba a san cutar ƙyandar biri tana iya haddasa annoba har zuwa gaba da tsakiyar Afirka da yammacin Afirka ba. da alama dai wannan ne karon farko da hukumar ta yi yunkurin sake yi wa cutar ta shekaru da dama inkiya bayan da aka fara yi mata suna kisan gilla mafi muni da aka yi a belgium lokacin zaman lafiya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 32 tare da yi wa ɗaruruwa lahani tsawon rayuwarsu yanzu bayan shekaru shida da rabi brussels za ta karbi bakuncin shari'ar manyan laifuka A ranar Laraba ne aka fara zaɓo masu taimakawa shari'a kafin sauraron bahasi a kan shari'ar mutane tara da ake zargi mayakan jihadi ne da ake tuhuma. Suna da hannu a harin kunar bakin wake a watan Maris shekarar 2016. Za a gudanar da shari'ar ne a tsohuwar herkwatar hukumar tsaro ta neto wanda aka maida ita babbar kotun manyan batutuwan tsaro na wucin gadi. Daruruwan shaidu da waɗanda harin ya ritsa da su za su ba da bahasi a cikin watanni masu zuwa wasu na sa ran za a ba su damar ba da labarinsu ƙungiyar ta shirya tashin hankali da dama har da zargin kai hare-hare a kan gasar cin kofin turai a shekarar 2016 ta euro 2016 a faransa amma ta aikata cikin gaggawa bayan an kama abdulsalam a ranar 18 ga watan maris A jiya Litinin kasar sun ta sassauta wasu daga cikin dokokinta na COVID-19, amma ta ƙara tabbatar da matakin kawar da cutar kwata-kwata duk da zanga-zangar ta barke a duk faɗin ƙasar don nuna adawa da doka. Wasu kuma ana kira ga shugaba Xi Jinping ya yi murabus. Gwamnati dai bata ambaci zanga-zangar ba, wadda ita ce babbar hanyar nuna adawa ga jam'iyyar mai mulki ta 'yan gurguzu a shekaru da dama da suka gabata. amma ɗan sassauta dokokin ya bayyana da nufin dakile zanga-zangar. 'Yan sandan ƙasar Sin sun yi aiki a titunan Beijing da Shanghai a jiya Litinin a ƙoƙarin hana ƙarin zanga-zangar adawa da takunkumin gwamnati na COVID-19. A ƙarshen mako masu zanga-zangar suna ihu suna cewa a ɗaga kulle a wani birni da ke yammacin ƙasar Sin, yayin da a faɗin ƙasar da birnin Shanghai da ke zama cibiyar hada-hadar kuɗi masu zanga-zangar sun rike farar takarda da ba komai a ciki a jiki a matsayin wani shiru na nuna rashin amincewa wani mazaunan birnin shanghai ya shaida wa muryar amurka cewa ya daina fargabar yaduwar cutar saboda ta zama jiki to ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kafin ku ji karashin labaran zamu leka bangaren rahotanninmu. Mako guda bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da rijiyoyin mai na Kolmani, an fara kace na ce tsakanin al'ummomin jihohin Bauchi da kuma Gombe a kan batun jihar da ke da rijiyoyin albarkatun man. Ko da yake gwamnan jihar Bauchi ya tabbatar da cewa ba za a yi rikici ba tsakanin jihohin. Ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Bauchi. barista Muhammad Abdullahi Inuwa daga jihar Gombe ya ce rijiyoyin man da aka kaddamar ba a jihar Bauchi suke ba. Ni abin cewa shine duk gurare da aka yi a market da guraren da aka ci aka yi rijiya da guraren da aka yi shiri za a yi rijiya don akwai gurare guda hudu da aka je aka kewaye su da katanga shine kwalmani 2 3 4 a cikin su guda uku an riga an tona rijiya yanzu daya ba tona ba sannan akwai kwalmani 1 so duk wannan gurare abin da ke fada gombe ne ba bauchi ba sannan ana amfani da nnpc wajen irin ɓoye waɗansu batutuwa lokacin da yake ake fafutukan wannan neman maganan tono mai din nan irin ku ba su soma magana ba lallai yanzu muka fara magana kuma abin da yasa yanzu muka fara magana mun ga abin ya kai intihani ana bubboye wadan sabuwa ana jirkita wadan abubuwa akwai abubuwa nnpc ta yi abubuwa da yawa a bangaren bauchi ba abin da ta yi a gombe kamar yadda na gaya maka akwai rijiya a kaltangan gizimawa akwai rijiya a nan abinan dombe akwai a gagarabani ban ce babu a bauchi ba don ban bincike ba amma na san akwai a gombe shugaban kasa lokacin da ya kaddamar da wannan rijiyan da ke shi yadda yake cewa bauchi da gombe bauchi da gombe ya kuskure ne ba ya san yadda tarihin abin yake ba in har shugaban kasa ya ce ne bauchi gombe ne bai san tarihi ba ya yi kuskure kuma nnpc ne suka dora shi a kai abin da yake cewa ni ban ce ba mai a bauchi ba don ban sani ba ko akwai ko babu abu daidai da na sani wanda ya tabbata kuma kowa ya sani shine akwai mai a gombe shine abin da nake faɗa a ɗaya hannun kuma ɗan majalisar dokoki a jihar bauchi honorable yusuf muhammad bako cewa yi barista muhammad abdullahi inuwa baya da cikakken tarihin wurin da aka tono rijiyoyin man fetur din. sunana honorable yusuf muhammad bako alkaleri dan majalisar mai wakiltar mazaɓan fali a majalisar dokoki ta jihar bauchi abinda zan faɗa wadda suke cewa nasu ne a yanzu ya ma tabbatar da cewa ba nasu ba ne da a ina suke lokacin da aka gano mai din tun abubakar tafa balewa ya minista na ayyuka kuma inda aka gano mayin nan a yankin karamar hukumar alkalai ne a gunduman maimali sunayen garuruwan da yake kewaye da inda aka samu mayin nan akwai sabon kaduna akwai gajange akwai gabcari akwai anguwan sarkin kudu akwai fafa akwai barambu kuma rijiyar mai na farko da aka samu wadda aka haɗe ta wadda shugaban ƙasa ya je kaddamar guda uku nan shine rijiyar angon mai shinku sai sabuwar kaduna shine rijiya na biyu rijiya na uku kuma still iya sabuwar kaduna ne to wayannan mutane tun a tarihin sarakunan jihar bauchi tsohuwa kuɗin harajinsu sama da shekara ɗari suna bayarwa ne a gunduman maimadi mu a matsayin da muka san tarihin gurin za mu gaya masa tarihin gurin inda ya faɗan nan ba nan ne aka samu mai ba mai a ƙaramar hukumar alƙalai aka samu gunduman maimadi yankin gombe inda rijiya yake shine gagarabami akwai dumbe wayannan garuruwan sun kewayu ne garuruwan da suka kewaye dumbe gagarabami shine akwai tai akwai sabon ƙaura akwai kaltanga akwai gizimawa shi wannan mutumi lauya din nan ya ce shugaban kasa ma muhammadu buhari mai yiwa ba da cikakken bayani ne yake kiran bauchi da gombe ya mance da shugaban kasan nan ya rike gwamnan north east kuma ya zo har gurin mayi din tun 1952 saboda haka bai san tarihin gurin ba ne kuma ya ci mutuncin shugaban kasa sai dai kuma in ji cewa gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad tsakanin jihohin bauchi da kuma gombe ba za a yi rikici ba kuma mun tabbatar wa 'yan najeriya musamman ma shugaban kasa muhammadu buhari cewa samun arziki ba zai kawo mana fada ko haramniya tsakaninmu da makwabtanmu ba wato mutanen gombe da bauchi insha allahu na yi kira da kawo wani kuduri wanda za mu sa hannu tsakaninmu da gombe wajen raba kiya na haraji da sauransu abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya A gaida Abdulwahab Muhammad kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. A jiya Litinin yara da ke sanye da kayan makaranta da ƙananan yara tare da iyayensu sun yi layi don yin allurar rigakafin cutar shan inna a dandalin garin Sigli da ke arewacin tsibirin Sumatra na Indonesia. bayan da aka gano yara hudu dauke da cutar mai saurin yaduwa da aka sanar da kawar da ita a kasar kasa da shekaru goma da suka wuce an fara gano kwayar cutar ne a watan oktoba a jikin wani yaro dan shekara bakwai da ke fama da lalurar shanyewar barin jiki a lardin ace da ke kusa da sigli kuma tun daga lokacin ne aka gano wasu mutane uku da suka kamu da cutar lamarin da ya sa aka fara gudanar da allurar rigakafi da wayarwa. Jami'ai sun ce adadin rigakafin cutar shan inna a lardin masu ra'ayin mazan jiya ya kasance bayan sauran sassan kasar tare da kokarin da ake yi na rashin fahimtar juna da yada bayanan karya akan allurar cewa ta saba wa akidar addini da dai sauransu. Gwamnati ta kuma ba da fifiko ga allurar COVID-19 tun lokacin da aka samu rigakafin. Gangamin da aka fara ranar Litinin yana da nufin yi wa yara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu allurar rigakafin cutar a lardin, in ji Maxi Ren Rondonu, babban daraktan ma'aikatar lafiya kan yaƙi da cututtuka. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A Najeriya batun kafa masana'antu a wuraren al'umma ya jima yana tayar da jijiyoyin wuya abinda ya sa wasu lokuta akan kai ga al'umma ɗaukar matakai daban-daban. Har yanzu ana samun tankiya tsakanin al'ummomi mazauna wuri da kamfanonin da ke sana'a a wurin. A yanzu haka al'ummomi daga ƙauyuka sha biyar na jihar Sokoto suna kotu suna shari'a da kamfanin simintin buwa da gwamnatin jihar ta sokoto ga rahoton da wakilin muryar amurka muhammad nasir ya aiko mana daga sokoto an sha ganin yadda ake samun tankiya tsakanin al'umma mazauna wuri ko gwamnati da kamfanin da ke sarrafa kayayyaki a wurin duk da yake wasu lokuta akan sasanta daga baya a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya al'ummomi ne daga ƙauyuka goma sha biyar da ke makwabtaka da kamfanin siminti na boa ke shari'a da kamfanin da kuma gwamnatin jihar sokoto akan wasu korafe-korafe abubakar ko kanewa mako yana cikin wakilan jama'ar da ke korafin gwamnati ta zo ta auna gonar talaka ta bashi abin da ta ga dama ta to ta sai mu kamfanin buwa kuma talaka na gani yanzu akwai waɗanda an amshi su an amshi gonakin su kana da ɗaya biyar an baka hilin gida shidda da kai da ɗiyanka an baka kuɗi ka fara gida kuɗin sun ka baka ka fara gida sai ka to ka sai da hilin ɗiyanka uku sannan ka tuhaya gidanka sauran ɗiyanka sun zama homeless ba su da wurin gida babu wurin noma shin mu so aka su zama bandits to wannan dole mu ɗauki mataki kuma muna kan haka in sha ƙarshen rayuwarmu wala ba za mu bari ba sai an ba mu haƙƙi. akan hakan ne suka gurfanar da kamfanin da kuma gwamnatin jihar sokoto gaban kotu don a watan mayu na wannan shekara a zaman da babbar kotun mai daraja ta uku ta yi a baya lauyoyin masu kariya sun nemi kotun da ta yi watsi da karar domin ba ta da hurumin sauraren ta kuma masu shigar da karar ba su da hurumin yin karar sai dai a zaman kotun na hukumci akan wannan bukatar mai shari'a kabiru ibrahim ahmad ya ce kotun da masu shigar da karar suna da hurumin yin karar lauyan mai shigar da kara barista mustapha na abu wanda bai yarda a naɗa sautinsa ba ya ce ya farin ciki da wannan hukuncin na kotu shi kuwa lauyan kamfanin buwa cewa ya yi sunana abdulrahman eh, isa wasagu ni ne lauyan da ke kare buwa cement a wannan shari'a da ake eh, lokacin da suka sa karan mun ga cewa akwai wasu abubuwa da kotu ya kamata ta duba saboda bai kamata ta saurari karan ba idan eh, su wa'inda suka sa karan ba su bi wannan hanyar da ya kamata su bi su kawo wannan karan ba so kotu yanzu ta duba wani abubuwan ta ce tana da hurumin ta saurari wannan karan so za mu eh, applyin mu samu rulin din sai mu duba shi in mun ga akwai bukatar mu ɗaukaka ƙara game da shi sai mu yi don kuma mun ga babu wani bukata eh, ya danganta daga duk abin da muka shawara a kai. Na nemi mijin ta bakin lauyan gwamnatin jiha Barista Bello Musa sai dai ya ce baya da izinin magana da manema labarai. Na kuma je ma'aikatar shari'a aka gaya min kwamishina ya yi tafiya amma na kira wayar sa inda ya shaida min cewa bai ga kwafin shari'ar ba amma dai za su ɗauki mataki. Amma dai abin an ka ce al'umma suna kara kuma the whole essence of government shine ta dubi walfiya na mutane ni ra'ayina shine ya kamata mu dubi yiwuwar sasanta abin duk da kasancewar haka al'ummomin da abin ya shafa na ci gaba da kokawa. sunana muhammad aliyu ne akwai tela ana nema amshe min gidana da gonata yan an bani kuɗi ɗaya rana an bani kuɗin ga an sallama min an amshe kuɗin ga ina zanna me zan in ga amin roba ba zan bi su ba sunana mustapha mace da gidan bazan fari da gidan da nake zaune da iyaye na da kanina da gonakin mu duk mun shigo cikin awu ana nuna a kore mu da wajen nan a ba mu dan abin da ba mu isu ba da shi don kafin wannan lokacin kamfanin simintin ya jima yana bayar da tallafi ga al'ummomin da ke makwabtaka da shi na baya bayan nan shine wanda ya gudanar inda ya gudanar da aikin samar da ruwa da na'urar rarraba hasken wutar lantarki ga jama'ar garuruwan gagi da kuma gidan baduwa yanzu dai babbar kotu mai daraja ta uku da ke sokoto ta saka ranar goma sha biyu ga watan disamba domin sake karanta karar yayin da al'ummomi suka ce sun shirya tsaf domin ganin sun samu abin da suke bukata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahota to yanzu kuma ga shirinmu na gaba 'yan kasa da hukuma mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na ko. Masu sare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A daminan nan abincin ma ba wai an samu ba ne kuma gashi ba albashin da zaka dan tallafa iyalanka da shi. Abun ya zama kaman gwamnati din suna rude mu ne ko ya ne ban sani ba. Kaman last week ana ba ma wasu ministries salari na watan takwas da shi November sai kare. Hmm. Za mu shiga Disamba kenan. Na ritaya 2018 gratuity ba a biya ba. Ma'aikatan jihar Plateau kenan da ke tsakiyar Najeriya waɗanda suka kwashe kimanin watanni hudu babu albashi yayin da wasu daga cikin 'yan fanshan jihar ke kokawa akan rashin gratuity bayan shekaru hudu da yin ritaya daga aiki. A dakace mu. Yau ga wasu ke nukura don mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani don akara Masare kalubalen haƙoƙin albashi da na 'yan fansho na ci gaba da barazana ga rayuwar ma'aikatan da ke bakin aiki da waɗanda suka yi ritaya a dukkanin matakai na gwamnati wato matakin tarayya da na jihohi da kuma ƙananan hukumomin mulki a Najeriya. Ma'aikatan gwamnati a jihar filato da ke tsakiyar Najeriya na cikin rukunin ma'aikatan da ke fuskantar wannan kalubale inda yanzu haka suka shafe kimanin watanni uku zuwa hudu ba tare da albashi aiki ba. Sunana Salamatu Dauda daga nan Plato. Gaskiya abin bashi da sauki a ce ga yara sun koma makaranta da aka biya su fees ga komai ka je kasuwa kudin shi ya karu ya yi kusan dublin nema ga kuma tsadar rayuwa dai ko ta ina gaskiya abin akwai matsala ma'aikata dai duka mun shiga halin kakanika yi yawancin yaran ma an kokoro su daga makaranta ne suna nan a zaune muna tare da su a gida abinci babu a gida saboda daminan ma ba wai ya yi kyau ba ne sosai saboda ruwa da aka samu ya yi yawa yawancin abinci bai yi kyau ba ga kuma su tsutsa su menene da suka fito a daminan nan to abincin ma ba wai an samu ba ne kuma gashi ba albashin da zaka dan tallafa iyalanka da shi to gaskiya muna cikin wani irin hali ya kamata gwamnati su shigo ta magance mana wannan al'amari da muke ciki sosai don wannan a hannunta yake lokacin da ake zaɓe za su muku alkawari komai zai tafi daidai amma in yayin da aka zo ƙarshe haka sai ka ga komai yana zama wani iri haka to amma gaskiya muna roƙon su gwamnati su taimaka domin wannan abu ya samu ya tafi daidai shi da ya fara biyan da kyau da kyau sai abu ya zo ya juya sai salari ya yanka so ya zama ma mutane ba ki ba ma sama. abinci ma ba ka da samu a daki ba bale ma kudin makaranta na yara yanzu ana ce lokacin da an yi girbi ne amma duk da haka abinci yana da tsada yaya kuke da iyali ne gaskiya son ce Allah ne kada yana taimako don ba kudin bele ma ka je ka siya abincin ga abincin kuma yana da tsada rayuwan kam ya zama ba sauki ne sansan ma, mutane. sauƙin kan abun ya zama kaman gwamnati din suna rude mu ne ko ya ne ban sani ba. Kaman last week ana ba ma wasu ministries salari na watan takwas da shi November sai kare. Za mu shiga december kenan. Gaskiya yanayin da ake ciki abu dai kawai sai ikon Allah. domin rayuwar yanzu nan ya zama abun takaici to kayi aiki ba samu an biya ka ba gashi kuma yanayin masurufi ya zama wani yanayi wanda kana da shi ma baka sirawa balle ba ka da shi kuma aikin da kayi ba samu an biya ka ba kuma yanzu sai ya kasance rayuwan yana da wahala yanzu nan so mu dai kawai sai dai ko mu ce mun bar ma Allah komai. To amma an yi bayanin abin da yasa ba a biyan wannan albashin? Gaskiya ba wani bayani. Tun lokacin da ana ce mana Allah Allah Allah to an zo kuma Allah kuma a shekarya ne. To mu mun rasa ma menene ma dalilin kayi aiki kana zuwa aiki ba a biyan ka ga ka da iyalai ga yanayin rayuwa da aka ji da rashin lafiya ne inda ta kama ka abubuwan ne ya kamata ka lura ka yi na rayuwa ba ka da shi to ya za ka yi ka tafiya da harkoki na al'amuran abun da kawai da mu dai kawai mun bar sai dai ko mu ce mun bar ma Allah ku abun da an riga an fi karfin ka bayan da za ka yi da shi. su ma dai ma'aikatan da suka yi ritaya wato 'yan fansho na cikin makamancin wannan kalubale musamman waɗanda suka yi aiki a matakin ƙananan hukumar mulki na jihar ta plateau. sunana elizabeth audu so ni dai na yi aiki na na gama kwatan sabis ina ka yi kokari ma gwamnati ka yi aiki ka gama kwatan ka da ka ritarin da kamata pension ɗinka a fara da shi to yanayin mu da muka samu kanmu a plateau da wanda ya aiki a local government yana aiki yanzu da wanda ya ritarin ɗin tare muna tafiya ba biyan pension balantana a biya ki gratuity ballantana a biya salari waɗansu pensioners din ma sun mutu da yawa sun mutu sun bar wannan pension ba su ci ba ‘ya'yansu ba su samu ba. Gwamnati ba su yi muka bayanin me yasa ba sa biyan eh, pension ko kuma gratuitin ba? Sun ce wai kuɗin kin san wannan kuɗin da da aka ce sai kuɗin local government ta zo hannun state to aka zo dai aka yi yanda aka yi an zo an complain yayi yawa aka zo aka cire kudin local government ana ba su direct to ba mu san menene ya kawo cikas ba mun kasa san menene damuwan plateau yanzu din nan sai Allah wallahi tallahi idan ina da zancin da zan iya samu lalon zan ce mishi shi karan kanshi ya samu albarkan addu'an iyaye ya yi kokari ya biya pension din nan kowane shekara kowane wata ba ma rabo da masu mutuwa a plateau state pension wajen wata hudu ba ka ba mutum ba ko biyar ba ka ba mutum ba dan Allah ba mutuwa ya zo ba damuwan mu kenan lalun na roke shi yayi ma chamomin local government magana na ritaya 2018 akwai wanda sun yi gaba da ni sun ritaya gaba da mu na 2018 gratuity ba a biya ba to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da gwamnatin jihar Filatan ke faɗi dangane da wannan al'amari. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa kyauta kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba ake zama a cikin tsumma. Masu sare Mr. Dan shi ne kwamishinan labaru da harkokin sadarwa na jihar Plateau ya yi tsokaci dangane da dalilan da suka haifar da wannan matsala ta makalewar haƙoƙin ma'aikata da 'yan fansho a jihar ta Plateau. Akwai gibin da aka samu ita ta ma kudin da yake zuwa daga gwamnatin tumarin gwamnatin tarayya baya kai baya kayatarwa sai an ji an ciwo bashi a zo a cika a biya albashi ai wannan ya kai yadda muke magana ba za a ci gaba ma da ciwo wannan bashi ba domin bashin da an ciwo domin a cika biya albashi idan aka ci gaba da iya haka to zai zama zai zai zama da wuya a zo a samu biya mu kuma ba so mu tafi bar wa gwamnatin da za ta karba hannunmu ba su da yawa ana kokari a samu a biya ma ba su da albashi waɗanda ma'aikata suna bi. Wani lokaci ma'aikatan na cewa suna ganin kamar harkokin siyasa yana tafiya ba matsala ana ba da kuɗi yadda ya kamata amma idan ya zo ɓangaren ma'aikata musamman da 'yan fansho sai ka ga abin baya tafiya yadda ya kamata. Ba haka bane a jihar Plateau musamman ma wannan gwamnati ta mai girma samun bako lalon. Mun yi kokari ma akwai lokacin da muka yi kokari a so a biya ma eh, gratuity gaba ɗayansa to akwai al'amurorin da muka tsinci kanmu a ciki wanda wannan ɗin yana kawo mana cikas wanda ma ba da son mu bane babban abin da za mu iya cewa yanzu a gwamnatance shine jama'a a ɗan kara daga mana kafa idan allah ya so ya yarda al'amura suka ci gaba idan mai girma gwamna ya ce zai hmm. ah, a saurare shi domin mutum ne mai yin alkawali ya cika kyau alkawali kuma ya cika idan eh, kudaden da suke shiga na al'ummar jihar eh, eh, kudin shiga hmm. ba taka kara sun karya ba An karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka an so shi ya inganta Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga sharhin jaridan Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketur, wacce ta ruwaito cewa a yayin da ake gab da tafka muhawara a kan kasafin kudaden 2023, gwamnatin Niger ta fara yunkurin saye ƙuri'un 'yan majalisa na ɓangaren rinjaye. Jaridar ta ce kamar yadda aka yi a yayin tantauna kasafin shekarar 2022 a bana ma gwamnatin Mudu Muhammadu ta fara laliban hanyoyin bada cin hanci. domin samun haɗin kan 'yan majalisa na ɓangaren rinjaye ta yadda za su yi na'am da kasafin da ke gaban majalisar ba tare da wata-wata ba jaridar le harrison na cewa a ƙarshen wani taron da suka gudanar a accra ƙasashen ghana da cote d'ivoire da togo da benin da burkina faso da niger sun sanar da shirin kafa wata rundunar yaƙi da ta'addanci mai dakaru dubu goma da za ta soma aiki kafin nan da wata guda a yankin sahel jaridar ta ce miliyan 550 na dalar amurka ne ake bukata domin tabbatuwar wannan kuduri kuma tuni kungiyar tarayyar afirka da sai da yawo da najeriya suka nuna sha'awar shiga wannan sabuwar tafiya inda za a fara da tura askarawa dubu biyu zuwa burkina faso don kubutar da ita daga halin da ta shiga sai dai firaministan burkina faso ya shawarci kasashen da abin ya shafa su daina jiran gawan shanu a cewarsa tattara waɗannan kuɗaɗe a tsakaninsu ita ce hanya mafi a'ala jaridar niger enter ebdo ta ce rasha ta jaddada shirin karfafa hulɗarta a fannin ayyukan soja da niger a ƙarshen wata ganawar da aka yi a baya-bayan nan a tsakanin ministan tsaron ƙasar niger alkasim indatu da jakadar rasha mai ofishi a mali da jami'in rasha mai kula da sha'anin soja shi ma mai ofishi a mali waɗanda suka zo birnin ya mai takanas a watan da muke ciki ne aka ba da wannan sanarwa mu karkare da jaridar air info wace ke cewa bincike ya ba da damar gano wata motar jami'an tsaron gar national da aka sace a kwanakin baya a barikin jami'an na gar national da ke birnin yamai tun a ranar da wannan mota kilar hilos ta yi batan dabo ne babban kwamandan rundunar tsaro ta gar national ya ba da umarnin gudanar da bincike domin gano waɗanda suka yi wannan aika-aika lamarin da ya sa aka gano motar a ƙasar mali inda tuni aka sayar da ita jaridar ta ce yanzu dai motar ta dawo gida yayin da aka cafke waɗanda ake zargi da hannu a lamarin waɗanda aka gurfanar da su a gaban alkalin mashara'antar shiyar ya mai ta ɗaya domin tantance zahirin abin da ya faru. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatar da shirin da jumbe hamza wanda ya haɗa shirin da injiniyan mccall ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya